fassarar rantsuwa kanar musannifu aliyaminu yaminu ta haƙiƙo malam ya ji bi zikir similahi shi ne rantsuwa rantsuwa tabbatar da abun da bai waje ba ba bi zikir similahi da ambato sunan allah ba wajibi ne ba tabbatar da shi da kawo sunan Allah awo sifatihi arrafal musannifu rahimahullahu fi bidayatil fasli a farkon fasalin alyamin fi janibi shar'i wa ma'anaha an yaqsima billah mutun ya rantse da Allah aw bi adi asma'ihi aw sifatihi ajali ta haƙiƙi malam je don tabbatar da abin da bai waje ba ba ko aho akalan wala adatan wa kana mumkin alwuqu kuma abun mai aukuwa ne mithlul halifi ala dukhulil dari mutum ya rantse sai ya shiga gida au ya kasi mu koyin rantse ala shay'in imtana a mithlu shurbi a wanda an hana shi mithlu shurbi muskiri au akali muharrami ka khinziri wa gairihi قال الدسوقي فدخل الممكن عادة كذا ta shiga cikin mumkini ولو كان واجبا أو ممتنعا شرعا نهو والله لا أدخلن الدار أو لا أدخلها أو لا أصلين الصبح أو لا أصليها أو لا أشربن الخمر أو لا أشربها يننزي واليمين في اللغة مأخوذ من اليمين كلمة أن سميتني عينهن دق داما الذي هو العضو داما لأنهم كانوا إذا هلفوا إذا هلفوا وضع أحدهم يمينه في يمين صاحبه kaga mu kamar mu bayan ake nan zai sa hannunsa ka ya rantse da Allah na rantse da Allah na maka mu baya a zan maka ɗa'a kuma ba gudu daga inda kake ba sai dai mai bi babu hmm. an rishin musulunci ne an hana yin musulunci ne yi ko yanzu za ku yi ƙungiya kai ta ayan kuka yanzu za ku shiga daji sai ku yi rantse da juna alƙawarin Allah ko wani ba zai gudu ba ba shike kenan ku shiga haka haka hankalin kowa kwanci in dai kawai in kaga ga abin da fi karfi ga ka gudo ka haɗe da dangin ka ai wace rai eh ma haka yake a yaro ko yanzu can ba na haka ba a ka mutum ai idan ki harin wannan ya yi rantse masa da Allah ya bashi shi safkatu ya dihi wakilan al وقد سمي العضو يمينا لوفور قوته على اليسار تند الدامة تافيها ومنه قوله تعالى لأخذنا منه باليمين بالقوة قال اللخمي الأيمان ثلاثة ممنوعة وهي الأيمان بالمخلوقات وعدها لتك قوله والنبي wal ka'bah wal abai faman halafa bi hadhihi ba'da ilmihi bin nabi istaghfar Allah wa la kafara alayhi ha bin nahi e bin bin nahi ya ya san an hana sai yayi wa ja'izatun wa hiya al-yaminu bi asma'ila. akwai halattaccen rantsuwa shine mutum ya rantsa da Allah ka kaulihi wallahi warrahman wal aziz wal qadim wa kullu yaminin bizati faja'izun wa in iktalafat al asma wa mukhtalafun fiha wa hiya al yaminu bi sifati Allah bi izzatihi wa qudratihi wal mashhuru في في المذهب الجواب وإن وإن كفارتها كفارة اليمين بالله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله نكتفي بهذا Waalaikumsalam. Hmm? Walau mi? Anak rasa ada nabi? Oh, balaga.